بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما suratu sun makiya wa madaniya an ce mata makiya ko kuma madaniya domin ga da malamai masu malaman ƙur'ani masu ruwa idan sura ta yi sauka biyu ta sauka makka kuma ta sauka madina sai su ce mata makiya wa madaniya iya isnatani tana da aya biyu a isnatani wasu malin da aya tana da aya 82 wa mawdu'a ra'isi jagora abinda take karantawa isbatu risalati wato tabbatar da manzanci minal mursili daga wanda ke aikowa wanda ke aikowa abin nan bil mursili wato Allah kenan wal mursal ilaihin da wanda aka aiko zuwa gare su wa mursal wal mursal bihi da abinda aka aiko da shiya to abinda take karantawa kenan tana nuna akwai Allah mai aikowa kuma tana nuna akwai manzo wanda aka aiko kuma tana nuna akwai Kur'ani da aka aiko da shi kuma wa usulubu da'awa tana bayyana yadda ake so masu da'awa usulubin da ya kamata masu da'awa su bi masu da'awa ilallahi ta'ala zuwa ga Allah fi ha, ga qira'ar wannan sura kamar mutum ya daukan makai yawaita karatun wannan sura ridan laha akwai yarda Allah duk wanda ke yawaita karatun surata yasin to da izina Allah Allah zai yarda da shi saboda haka ku yawaita karanta surata yasin akwai alheri shi yasa in ka ji a aiki hajji ya larabawa da waya ka gaba laraban da bai da yasin ga abin da cikin aljihu ne da sun yi zaune ko ba su iya karatun qur'ani ba ita dai haka nan suna jawo ita dai suka ta maimaitawa don cikin karatunta ana samun yarda Allah kuma akwai tsaro ana samun tsaro ga karanta ta idan mutane sun ka biyo ka da sharri in ka yawaita karanta surata yasin to allah ne maka maganinsu wato in kana wajen aiki wasu sun ka so su kore ka da wurin nan in ka karanta ta kowane na ka shirin nan to karin na eh, abin nan kana ganin ayan ba an san magana ta Wani ya kalbar qur'ani kuma ita zuciyar qur'ani ce wata umu sahiba ha bil khairi kuma abin nan da khairin duniya tana gama mai ita da alherin duniya kowa ka karafi ya san kullum kullum to alheri zai mai yawa zai ga kowa ina Allah na kawo mai alheri ta karanta surata ya san kun ji alherin da ta kunsa bismillahir rahmanir rahim asin Allahu alam bi muradi bi Allah shi yasa abin da yake ni da wannan karim na hakim na rance rance qur'ani mai mai hikima الموكب wanda aka kyautace shi bi ajibin nazami da tsari mai kyau wa badi'il ma'ani da kyakkyawan ma'anoni masu kyau dalika abin na na innaka innaka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam lamin al lalle ya kai manzo Allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam innaka lamin al-mursalin alladhina ursilu lalle kai kana cikin manzannin da aka aiko ala siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya wal ma'ana innaka laminal mursali lalle kai kana cikin manzanni innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana bisa ga hanya madaidaiciya ai dariqil anbiya ka kana bisa ga hanya annabawa da sun kauce ka min tauhidi na tauhidi wato kana bisa ga abin na hanya annabawa na tauhidi wal huda da shari'a abin na wata akiri bil qasami la min al mursalin wa ghairihi da waninsa da ko ba da lahu da samun saboda kayan yana cewa ba manzo kake ba allah ya ce lalle wallahi kana cikin manzanni tanzila tanzila azizi wato qur'ani saukawa ce ta azizi wanda amma bai bi mulki ya cikin mulki ne arrahim ko mai rahama ga kalki ga halitta ce mubtada wa mubtada a muqaddara ay alquran wato alqur'ani shi alqur'ani tanzila azizi saukawa ne na wanda amma bai arrahim ko mai rahama wa bi isbatu abinna al-mursili cikin wannan akwai tabbatarwa ga mai aikowa wato Allah ya mai saukarwa litun zarabi qawman don kai gargadi da shi ga mutane muta'alliqun bi tanzim litun zara wato mun saukar da qur'ani gare ka litun zarabi qawman don kai gargadi da shi ga wasu mutanen da ma atawa min nazir wato ma unzira aba'uhum ba awa babannin su wa'azi ba ayyalamiyon zaru uwayensu ba a yi musu gargadi ba fi zaman da fatara a cikin zamanin fatara wato lokacin da ba a yi kuma zanni kwan gabilo na su suna rabkane anil imani daga imani ba su yi imani ba rushe da kuma san shirya ba wa bi isbatu al mursal ilayhi ciki akwai tabbatar da mutanen da aka aiko zuwa gare su sun mana ba sannan ya tunata ala akhlaqi akan dabi'unsu لقد حق أنا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مطمحون فإنا جعلنا أنا جاء قلالا مومن سيكون ما قويا كاهري بأن تدم إليهم الأيدي وأن ذا هذا عنوان سوء watujima abin na aliyar a kawo hannuwa a haɗe filin zuwa ga wuya wato shi ake ce makukumi fahiyar aidiyar wato ita abin na hannuwan nan nasu majmu'atan ila azqani an haɗe ta zuwa ga su jam'u zaqanin wa huwa majma'u abin da alhiyaini mahadagi mai guda biyu wato sama da ƙasa kawon makamahuna su wato sun an yi musu kokumi kansu ya cira sama haira da huru musayin sun daga su zuwa sama wato sun daga su zuwa sama ba su diba abin da a ƙasa gare su sama ɗaya abin da suke gani rafi iru usaim la ya wani ka abin da habdaha ba su ya samu ikon sarki wayan su kasa wa za misilo wannan misali ne ga kasancewa su ba su iya dukawa su dibi abin da ya zo musu wal muradu annahu la ya abin da ake nufi ba su zabura wa lil imani zuwa ga imani wala ya hafiduna ru'usahum wanda ba su dukar da wayan zuwa ga imani Allah ya kare mu Allah kada ka sa cikin su waja'alna min bayni aydihim waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا من ساره قبالهم wa min khalfin ah, sadda mun sari kuma bayan su bi fata sin wa qura'a bi dammi habil mawdi'ani sudda fa ga ce na mun kare su fam la yusiruna kuma su ba su gani wato mun samu su kariya babba wadda ka hana masu ganin gaskiya duwa da an kai misali ba su ganewa yace shi ma tamsilun ai da misali ne lissaddi birkil imani alaihin da misali na Allah ya cewa don hanyoyin imani to an daɗe maka hire su saboda haka ba za su yi imani ba ya Allah ka buɗa mana kohohin imani ya Allah ka daɗe mana kohohin shari wa sawa'un alaikum wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tun تنذرهم لا يؤمنون وسواء duk ɗaya yake gare su a an zartawan ka musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka yi musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su imani ba cikin sana Allah Allah ya riga ya sa su cikin tsarin waɗanda wa'azi bai da unhani gare su saboda girman ka Allah karka sa mu cikin su inna ma tunziru inna ma tunziru وتنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر داما كان يوازي يا من زرعما داما كان وازي أي ينفو إنذارك وازنك داما كان ينا أنهاني كما نتبع الذكر وند بيع القرآن داما وازنك وند يدد القرآن شي وازنك يكي أنهاني وكشير رحمن بالغيب كما يجي ترى الله دغيبي wato abada bil ikhlasi ya bauta Allah tare da ikhlasi wa khabu ya ji tsoron Allah kuma walan yakfur bi bai kafir cewa Allah ba da gaibi to fa bashiru bi magfira kai mai bishara da gafara babba wa ajirin karimin da lada mai girma wal janna Allahumma ij'alna minhu inna nahnu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تعالى سنة الله يبينا سبحانه وتعالى wato Allah ya bayyana abin da ma ya wuyi alaihi inzaru abin da gargadi ya kunsu gare shi wata bishir da kuma abin da al'inzaru wata bishiru da kuma bushara wa ma ta na alaihi risala da kuma abin da manzanci ta kwanso gare shi in an ijmaliyan wato wa abin na haduwa da kwansuwa ta dunkule wato ijmaliyan ta gaba ɗai wata jari ta basilu to amma bayanai ne tafsili bayanai za ta ci gaba da gudana fi jami'ar sura cikin dukkan sura faƙala sai allah ya ce inna na hannu nuhul mota mu mu muke raya matattu lilbasi don tashin kiyama wa na kato fi mala'ika kuma muna rubutawa cikin takaddun mala'iku wato littafan da aka ba mala'iku masu rubuta ayyukan bayi to cikin littafansu muna rubuta ma kaddamu fi hayata abinda bayan allah mutane sun ka gabatar lokacin rayuwarsu na min kai da na alheri wa sharin da kuma abin da suka gabatar na sharri muna rubuta shi ciki li jazu alaihi a saka musu da abin nan da sun ka gabatar na alheri wa asaran kuma muna rubuta abin da sun ka bari bayansu wato asaru wato abin da sun ka bari daga baya bayan sun wuce abin ya ci gaba da gudana shine asa ayi na lahu abin da an kai koyi da shi ba da bayan wucewarsu mina asirin hasanin na abin na a sawu mai kyau wato gurbi mai kyau ka ilimin kamar ilimin allamu wanda sun ka sanar don mutumin da ya karanta da mutane karatu kuma don allah ba don kowa ba bai karantar da su don kuɗi ba don allah ya koya musu karatu to koya mutu littafi ne ba a rihe shi za a ci gaba da kai mai lada abin nan da ya karantar da jama'a au kitabin sannahu ko kuma littafin da sun ka rubuta ko da littafi guda na da ya rubuta ya magana matsala guda wadda mutane in kowa in ya ji kai ne na ciwo ga ayoyin da za a karanta a samu saukin ciwon kai to ko da haka na kunga ilimi na mai amfani to muddin littafin nan na na ana amfani da shi to za a ci gaba da kai ma mutumin nan lada awo hubusin ko hubusi ai waƙafin habasu wato wakafin da mutum ya yi habasi kamar mutum ya gina gida masaukin baki ya ce gashi nan ya ba suwa duk wani musulmi kai ya ba suwa ko ya sa kwana uku duk mutumin da zai zo in dai bakin kwana uku zai wuce to ya kwana ciki ko ɗari bai suwa to za a ci gaba da kai mai lada ko bayan ya mutu shi wannan mutumi min masjidin ko wani gina wanda sun ka gina shi na masallaci kamar mutumin da ya gina masallaci da siyasa na gina shi inda idan Allah ya yi inda idan Allah ya yi kun san wanda ya yi da Allah shi na wanda bai ko son a sani amma duk mutumin da ka ga ya gina masallaci yana kokari wai ya taho a taho a yi bikin bude masallaci don kowa ya san ni ne to wannan gwargwado auƙantara ko kuma wata gina ta abinda na makaranta ko kuma wata abin masana'anta masana'anta auna wa zalika ko abin ya kama da wannan duk dai wata gina wadda mutum ya yi in dai da allah ya yi ta to allah zai ci gaba da kai mai lada abinda bai haɗi ba akwai sauran ayyuka sadakatin jariya leta aka magana Eh, saboda haka hada icewan ga in kan dasa kun ga darbejiya ga ta nan wanda duk ya dasa ta tun ba da cikin masallaci ga ta hada dawo cikin masallaci ladar da yake samu ba wanda ya sa adadinta in ba Allah ba ba wanda ya sa adadinta haka nan duk itacen gada kun ka gani ga sanan da shi duk icen da ya kama ana shan inuwa ce Allah ɗaya ya san ladar da mai shi zai samu shi yasa yanzu haka na ga wasu da sun kai karatu sun ka cika da karatu game da wayan abubuwa kamar canji ga garinsu da haka da mota da ma'aikata sun kwaso darbejiya ko wani ice mai kama da shi irin itacen ga da ake daddasawa su wanda dai masallaci su shuka dai su sa kwanduna su kewaye su kaha itace su yi mai da shan kwarai sai su yi su to ko da dai ice goma an ka kawa guda ya kama to abin nan an samu abin da ake so to Allah ya taimaka kuma ya bada iko yin sadakatar jariya to ausaye yan koko in ya aikata aiki mara kyau shi ma za a ci gaba da kai mai zunubi ne ka wazifatin wazzafa ha da zulami kamar abin nan wani aiki da wasu sashen azzalumai suka assasa Allah musulmi na ga musulmai sun ka kawo wani mugun aiki sun ka jingina musulmi wasu kata a hadasa ko wata sana'a wadda ya haddasa fiya ta hasirun wadda cikinta akwai sa musulmi su yi hasara ga addininsu to duka in ya mutu za a ci gaba da kai mai zunubi wa shay'un ahadasa ahadisa abin nan wa shay'un ahadasa bihi saddun ko kuma wani abu da danna mutane an dake lillahi ya faru gare duk wani abin da mutum ya haddasa wanda ka danna mutane ya hana musu zuwa zikirin Allah min ilhanin na wasu abin na wake-wake mara kyau abin na da abin da ya kama da shi wato min alhanin abin na wa abin na wa mala'in wato eh, na abin na na ilhali ko kuma abin na na wa mu abin na mala'in wato karkacewa ga hanya wana zalika da abin da ya kama da wa'annan to duka abin da ka haddasa na abin nan na farna to shi ma za a kai ma zunubi ne ya ce abin da ya sa muka muka faɗi wannan lilakabri saboda hadisi al-mashahuri wanda ya zo ya shahara eh, hadisi mashahuri game da wannan ya ce man sanna fil islam sunnata hasana duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau cikin musulunci ya kowa ya gabata ya aikata ba wai ana nuhi ya haddasa wani abu wanda shari'a bata ce ba musulunci babu abin da ya rage wanda za ka haddasawa sai dai eh, abin da in shiri na za ka kawo cikin musulunci amma duk aikin kwarai kamin ka haddasa allah ya faɗi da duk ya kasan komi da komi da ya kaso a yi mai saboda haka sai dai ka jaddada abinda da an ka bari ko ka tuna wa mutane abin da sun kamanci ka shiga gaba ka dan rige mutane don eh, abin da to sai dai wannan to duk wani abin wanda ya sunanta suna mai kyawo a cikin musulunci to abin na ba a fa bihamin badi sai an kai aiki da ita bayan wucewa ta yi kanar da wajira to za a ba shi ladarta har ranar kiyama muddin da wasu na nan na koyi da shiya to za a ba shi ladarta wa da ajiyar mana amila biha a ba shi lada kuma a ba shi ladar misalin duk wanda sun kai aiki da ita min gaira an wa kasa min ujurin shewan ba tare da an rage musu komi na da take su ba shi ya samu mu ba a cin musu saboda duk abin da muka aikata na alheri suna sun ka shirya shi mun ka to mun ka iski konan ƙasa ƙasa ka dawo wato kamin abin nan kamin abubakar mahmudu gumi allah shi mai rahama ba a wa'azi ba a wa'azi shi ke ƙoƙari yana sa sardauna a kirwa ne a kirwa ne a koya mai a koya mai to ko gare an kasa ka yi kaka ka cin mai yanzu duk ga yanan duniya ko ina wa'azi aka ta yi najeriya duk bisa ga aiki ne na da masoya ne da makiya ne kaka za ka yi ko da su an ka lissauta kai kaka ka cin mai to duk wanda an magabacin mu ba a cin musu saboda aikin da sun ka asasa duk shi na muke bisa gare shi abinda sun ka asasa duk shi na muke bisa gare shi duk abinda ka ga yan izala na yi ko wani irin aiki na kwantar da hankalinka shekara uku a ba baka ga sauran yan ɗari ko da al'adu sun kama yi ne shekara uku a bayi yi kun ga ko ba su son mu abin da muke malam na ya koyar da mu to ko ba su so sun zama almajirai ne to a tsaya nan dai shi yana da magabata waɗanda su ko su sun ka koya mai to shi a tsaya dai gare mu yi kaka macin mai ga yi mu yi kaka macin mai cikin aiki ne na maka tahiyar to magabata ba a cin musu ku babbacin magabata magabata dukansu ku bar zagin su duk wani mutumin kirki da ya wuce ba a zagi ne don ko kasu baka cin mai inda dai magabaci na baka cin mai Allah ya gafarta wa magabatanmu Allah ya gafarta wa magabatanmu wa man sanna fil islam sunnatan a wanda ko ya sunnanta sunna mummuna a cikin musulunci ya kawo wani aiki mugu wanda ka karkatar da mutane daga alkur'ani kana alaihi wuzura to za a bashi zunubin ta wa wuzura mana amila biha da zunubin wanda ya aiki da ita ba da baya ne min gaira ayyuan kasa min wuzurin shawar ba tare da an rage komai na zunubin su ba abin nan kaddamar ihya ya gabatar da rayuwa inna na hannu nuhu yil mauta ya gabatar da abin nan rayuwa alala kitabati akan wa nakatubu ya gabatar da rayuwa kamin magana rubutawa wa na katubu ya ce abin nan la'annal ihya'a huwal mu'tabaru don rayuwa ita ce wadda ake lura da ita wal kitaba rubutawa mu'akkadatun tana karfafawa ne mu'azzamatun tana girmamawa ne li'amrihi ga umarni ne wa kullu shay'in kowane abin nan wa kullu shay'in wato dukkan komi da mutane suka aikata a hasai nahu mun kidaye shi ai da bat mun tsara shi mun rubuta ɗaya bayan ɗaya fi imamin mubin cikin littafi bai da duk wanda ka ga ka wani wuri ka aiki to allah ya rubuta shi kai kana ƙoƙari wai ka ɓoye ala ya alamu man khalaqa wanda ya halitta bai sani ba wanda ya halitta bai sa abin da ya halitta ya sani saboda ka duk abin da kuke yi babu abin da Allah bai sani ba shi mai koyewa alam ya alam bi anna Allah yara bai sani ba Allah na nan na gani ne yana nan yana ganin ka duk abin da kuka kuka aikata asayna na bi imamin mubin mun kidan yi cikin lutayi wanda an bayyana ne a huwa lawal mahfuz qabla al-khalqi kamin halitta wa qabla al-ihya'i kamin rayuwa innamal maqsud bi al'asar al-asar dama abinda ake yi da rubuta abinda mutum ya bari baya al wanda aka ambata min af'al al-ibadi na ayyukan bayi qadawal i'dar wato wa kawo uzuri wa isbatul adalli tabbatar da adalci bin hisabi wajen hisabi sai a zo da abinda ka rubuta ba don bai rubuta ba kai dai abin da ka aikata a zo da shi mala'iku sun ka rubuta su a shaida lawal mahfuzu ko ba mala'ika da ya rubuta shi ya rubuta abin ne da kai ne amma wanda mala'iku sun ka rubuta to su a shaida sai su zo gaban kotu su ba da shaida sai adalci ya tabbata ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka kare wa darib lahum واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وبعد بيان إثبات الرسالة بيان بيان تبتت منزل الله قام manzo ne Muhammad sallallahu alaihi wai su ba ta kauni muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam minar rusuli yana cikin manzanni a dariƙe da haƙi bisa ga hanyar gaskiya mu madaidaiciya wani ishara ila a sura to ishara zuwa ga abin da uh, sura take karantarwa addawa wato shine kiran mutane zuwa ga addini wa huwa wujudullahi shine samuwar Allah wanda aka kira gare al-mursili mai aiko manzo al-madalul ilayhi bi azar khalqi wanda wanda ake ishara a gane Allah da alamomin halittu ne don da ganin aiki ka sa akwai wanda ya aikin nan to mutum aiki na yan dibi mutum ka san kenan akwai wanda ya aika masalan misali maqulu awal masalan asaba mahula sani asabar karya ku ba mutu misalin mutanen alkarya ta andakiya andakiya ka'idatu al'awasin wato abin da babban birni na na da manyan jira wato ba bahe da bakace min biladin ku a can kasar rum ita andakiya tana da tarihi kwarai shi yasa duk kun ka ga an lokacin tarihin musulunci sai kun ji a ambaci andakiya izja a lokacin da manzanni suka zo mata ila abin da ne ila akhiri badalu ishmalin min asabil qarya izja al mursalun lokacin da manzanni suka zo mata manzannin na ayar su da isa an ce musu manzanni wato manzannin da manza Allah ya aika wake sata wanta dillu ala anna irsala isa gaira ghayri bani isra'il kissa su tana nuna aiko annabi isa da an kai ga mutanen da ba bani isra'ila ba to tamhida shi hida ta an kai da risalata muhammadin ga manzancin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ta umarka kafatan nasu wanda ke haɗewa dukkan mutane kun ga da ana aiko manzo ga mutane ne su kadai sai aka aiko annabi isa ga mutanen bani isra'ila da kuma mutanen andakiya to a yi shi kun ga daga aika manzo ga jama'a ta shi su dai an fara faɗaɗawa sai a yi kiman zo ga jama'a ta da waɗanda ba jama'a ta ba to tun da an fara ba abin mamaki ba ne a aika muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga duniya wato kafatan linnasu kafatan ba abin mamaki ba ne idan arsalna ka ka ambaci abin nan ka buga musu misali lokacin da misalin mutanen alkarya lokacin da alkarya antakiya da muka aika musu manzanninmu na annabi isa idza arsalna ilayhim muslimin lokacin da muka aika musu mutane guda biyu fa kazzabu ma suka ta su ila akhirihi abin da badal awal a fa kazzabu ma suka ta su ai ba abin na ai abin na na abin na rusul isa wato arsala isa alaihi salam rajulain annabi isa ya aika mutane guda biyu mina abin na hawariyin yana da hawariya mutanen da ake ce ma wato 'yan majalisa na kudda kugga mutum su a hawariyawa ne suna wanda annabi ke cewa na biyan hawariyun to su ne wato kone annabi na da zababbin 'yan majalisa to annabi isa zababbin 'yan majalisa ta su aka ce ma ya zaɓi mutum biyu cikinsu ya aika su ila antakiya zuwa alƙari antakiya kuma ga suna abin na sun iso fa inda ma wasala lokacin da sun ka samu isowa libabil hisini gaba da garin birnin garin waje da shekhan sai suka iske wani tsoho haka yar'a gana mai yana kiwon awaki wa huwa habibun najjar ana ce mai malla habibun najjar fa sallama alaihi sai sun kai mai sallama bayan ya ansa sallama wa da'awahu ila dini sai sun ka zuwa ga addini fa ajaba wa masu ya karba makiran ba da an ariyahu ayatan bayan sun gwada mai aya fi shifa'ati ishfa'i ibnihi higawar warkar da ɗanai don da sun ka zo sun kai mai wa'azi bai karba ba ta sai ya ce ina karba wa'azinku amma da sharaɗi nan mutanen ƙasanmu azzaluman malamai a ƙasanmu ba su da gaskiya yasa ni ina bisa ga addinin su amma in na samu wanda sun kai su gaskiya ina barin addinin ya ce yana da ɗa ba shi da lahiya yana so ya waraka to koyo shi sai malamai su zo su mai haraji ya kawo akuya kaza don arziki awaki aka don a yi mai addu'a ya ce kullum an sai awakin aka yi ana addu'a bai warke ba amma ku in dai mutanen kwarai kuke to ku yi mai addu'a rana ya warke in ya warke ina shiga addini amma mai warke walla in dai kun kai min mai warke ku tana da ku da wadanda duk ɗai ba zan shiga ba wannan shine abinda sharadin da ya ba su to shine sai sun ka gwada mai aya bi shifa ibnihi ga warkar da ɗane alladhi kana maridan wanda ba da lahiya mun ga sa abin nan sinina tun shekaru da yawa fada ya abin da fada ya lahu sai sun kai mai addu'a wato mutum gudana addu'a gudana cewa amin malam ba su bar addu'an nan ba su gama addu'an nan ba sai da ya warke dama kuraje na an gare ga jiki ko ina kuraje na ayi ta magani ba ba samu sauki ba to suna yin addu'a da yake Allah ya so mutum ya musulunta ko da sun ka gama addu'a an ka diba jikin yaro babu kurji ko guda sai musulunta ya ba su kaya kuma sun kace su dan Allah suka addu'a su addu'a su dan Allah suka ba su asafi to sai sun ka bashi nan wuri. harkon gari na sun ma daka la ala maliki eh, indiyaka sai sun ka shiga wajen wani sarki da aka ce na indiyaka min mulukin rumi yana cikin sarakunan rum daga rum aka nada shi a kai shi can wannan gari wa kana ya abudu sanaman shi gunki yake bautawa sai sun ka ce wuri na yi gwada a wahu suka kira shi ila dini zuwa ga addini fa ba sai ya ƙiya musulunta bayan ya ƙiya musulunta sai sun wuce kuma sai ce amma dai bai kamata a ƙyale waɗanda ba yanzu kamar shi aka ce ya musulunta kama shi sai sa 'yan sanda ce a kama malaman aka kama su wasa jana kuma ya ɗaure su gidan yari wadda rabe ma ya cuta musu to wadda raba ma wadda raba ma ya buge su biljalji da bulala ya samu lalayen buge su ya mutu buloli fa arsala isa alaihi salamu ya asar kawari na da annabi isa ya samu labari sai ya aiko shugaban majalisa ta gaba ne ya ce shi ma ya ce a ƙara wa'azi sunan shugaban majalisa wato shamunu wato asinfi shamunu ake ce mai sai ya aiko shi a lara sai asali ma bisa ga bayansu domin abin da na domin liyar sura liyar sura wa ya dibar sai ga min hawo fara kala albala da sai shamunu ya shigo cikin gari mutane kira yana mai ya bai nuna alama malami yake mai wa'azi na musulmi ba hatta ita sila bil maliki har ya iso wajen sarki sarki da gani nai sai ya ga alama mutumin kirki ba a karama wuce ya karrama shi la'annahu kana yafafi imanahu don ya koyi imani ne bai bayyana shi musulmi na ba sun malakafar malika fi sha'ani a abin da a rasulaini sannan ya lallabe sarki game da sha'anin manzannin nan guda biyu al'awalaini na harko da aka aika wanda ya sauri wa faga da bar malika sai sarki ya yi fushi ya ce yanzu kai su a nan kai sha'an saki kashe su ma zai wa a rada kashe da ma jami'ai ya ne ya kashe su har da har da shugaban majalisar isa shambonu fa balaga da kabara habiban annajar sai labari ya kai ma mutumin can da ya musulunta ɗazu wanda ya ba su kuɗi ba su ansa ba fa jaha ya sa'adu ba kawo sai ya zo yana lallashin mutane ne fi iya da su game da cewa su yi hankuri kaso su kashe manzannin nan kama haka Allah ta'ala kama da Allah ya ruwaito wa qala Allah ya ce fa azzazna bi salim mun ka kafa su da mutum na uku abin nan bi tashiri wa takafi abin nan fa azzazna bi salim sai mun ka kafa su da mutum na uku faƙalu suka ce inna ilaikum mursaluna lalle mu manzanni muke zuwa wurin ƙalu ƙalu to ga sanin suna suna zuwa faƙa abin nan ƙalu ai ahalu ƙarya sai mutanen alƙarya sun kace ma an to illa mai suna ku ɗin ga yanzu ku masu wa'azi kuke ma an to ku ba ku kasance ba illa basharun misalna mutane kuke kamanmu mu ya mutum zai zo ya mana wa'azi mutum kaman mu wa ma an zalla ramanu mai shay'in ko ƙarya kuka ramanu bai sauka muku komi ba Allah komi bai sauka muku ba kuna kun ka ƙaga bin ku in antum illa takadibuna babu abinda kuke sai ƙarya kuke yi qalu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun وما علينا وما a karya sun kace karya kuke yi kalu mutanen manzannin suka ce rabbuna ya alamu allah bangijinmu ya sani wato allah ya sani rabbuna ya alamu jarin majira alƙasam wato kamar rantsuwa ta yi kamar yana cewa wallahi wa rabbina wato muna rantsuwa da allah ubangijinmu to suka ce allah ubangijinmu ya sani wa zida abin na a bihi wa billami wato abin na na inna la mursalu yace abin na Allah ubangiji mai ya sani wato ya sa abin da aka yi bil wa billahi abin na wazida abin na at da bihi abin na wa billahi alama qablahu abin na li ziyadati al-inkari saboda ƙarin musun da suka shi yasa sai Allah ya karata akidi don su bin musun inna ilayka la mursaluna Allah ubangijin mu ya sani mu mun rance da Allah man manzanni muke zuwa gare ku wa ma alaina illa al balagul mubin babu abinda addole gare mu sai idi sako bayananne a tablighu azahir zahir wato idi sako wanda abbayananne bil bil adilla da dalilai alwadiha wa'anda abbayananu masu haske wa hiya ibrahul akamai muna dauke da hujjoji wanda ka shakka muna dauke da hujjoji duk wanda ba su da lahiya su tawo da mu musu addu'a za su warke amma da sharaɗi sai mutum ya yadda zai musulunta sai mai mai addu'a wal abrasi da warkar da abin nan mai ciwon baras wanda waɗanga ciruta su sun kai ko waɗanda mai ciwo waya warkewa da an ce dama duk ciwon da an kaye mutum da shi to ya yi waya wajen warkewa bisa ga wanda ya samu daga baya marid ya ce duk wanda bai da lahiya muna warkar da shi wa iya ya mai ce wanda ya mutu muna iya tasai wannan min jinsi mu'jizati isa dai yana cikin mu'jiza isa alaihi salam wa tabi bi bata matabu'in mai bi yana cikin hukunci mai gida ne wanda yake bi wato su ma cikin hukunci annabi isa su bi qalu inna tadayyara qalu inna taqayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائر ta ɗaya na bikon sai mutanen ƙasa sun ka ce mu mun shi'umci da komai rashin arziki da ku tun rada kun ka to ƙasa ga koruwa ba komai ba saboda haka ba ku da albarka ku ga masu wa'azi wai kai ka cewa manzannin manzannin manzannin Allah ba su da ba su da albarka wato tun da kun ka to koruwa ba komai ba don haka ba ku da albarka ga wa'azin in na ta ɗaya na bikon mu mai rashin arziki da ku da almadar anna saboda ruwa ya yanke muna bi sababikun saboda ku zaman ku kasa gashi ya yasa ko ruwa ba a yi la abin na la illamta abin na la illamtan wallahi in baku hannu ba daga wa'azin gaba ku bari irin wa'azin da kuna cewa Allah dai aka bauta wa fa la ku wallahi za mu je ku bi jara da duwatsu ku ba cewa Allah dai aka bauta kun ce Allah dai aka bauta na da waliyai sun ba da ruwa ga manan babu ko ruwa don kun ce Allah dai aka bauta ina guda ka san mutane to kuma wanga wa'azi ko mu je ko da duwatsu wala kuma na azabun alim kuma wallahi azaba mai radadi za ta shahe ku daga wurin mu qalu a rusul sai manzanni suka ce ma ku ayi rashin arzikin ku yana tare da ku ai umukum wato umcin ku ku tare da ku yake bi ku. ai abin da ke kawo rashin ruwa kafirci ke kawo rashin ruwa a yin kirtun don da ya yi muku wa'azi don da ya an ce muku ku dawo ga Allah shikenan sai ku ce wai wai babu ruwa an kasa samu ruwa a in zikirtum don da yi tunatar da ku wawa wa iso an yi muku wa'azi wa ku huftum an ba ku tsoro an ce ku ji tsoron Allah shi ne sai ku ce wai an kawo muku rashin arziki wa jawabin shaidu mahazufa a yi ta ɗayartum don da yi muku wa'azi sai ku shamci wa kafartum ku kafirce wa huwa ma'allar isa al muradu bi at-tawbiya wato ku bayyana haka bala antum qawamun musrifuna ku dai mutane kuke mabannata zina da hadda kuna ketare haddin shari'a bi shirkikum saboda ka abin nan kafircin ku wato shine shirka ku to ana nan cikin wagar ana ta rigima da masu wa'azi sai malla habibun jari ya jiya shi wannan da sun kai ma addu'a ya ba su kuɗi sun ce ba su ansa wato malamai suna da rawar da suke iya takawa dori da malamai sun ka tsaya ga Allah ba su yaudaran mutane suna abin na arewa ya ɗaukaka sosai amma lokacin da malamai suka fara almandana sai suna yabbici wato malami idan ya yi wa mutane addu'a kuma ya yi musu wa'azi duk sadaka saboda Allah to suna ɗaukar muhimmancin malamai fiye da duk yadda ake zato da ko mutanen malaman amma malami ya an ka auna shi da kuɗi kuma bai ci jarabawa ba har a ce wai addu'a wai ka kai gare ta kamar tsuntsu take tsuntsu duk an kaɗe bai mai kai bai tashi dole sai an samu kai kai ka tashi wai ita ma addu'a haka nan take don haka yanzu an kai ma addu'a saboda Allah ba ta yi sai an yi ta dan naira to duk wannan magana danta duk wannan magana shedanta addu'a ma da an kai dan Allah Allah ya hasanta dan addu'a ibada ce ibada da an kai dan Allah ita Allah ka karba Allah ya gafarta mana waja'a min aqsal madinati rajul waja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ittabi'u man la أجرا amina مهتدون madina من هذا المدينة رجل wani mutum ya zo daga mai nisan gari kun san can sun kabaro shi warkon gari to gashi ne ya ta warkon gari suna ne ko habibun najjar shine mallan habibun najjar almutakaddimu zikiru wannan magana ce ta gabata a baya kana sabil ganami shi mai awaki na awaki gare shi wa kada amala bi rusul kuma ya imani da manzannin wa manzilu gida a bi sa albalad can yake a karshen gari duka inda sun kawa da shigowa can gidanai yake to da ya ji labarin malaman ga na Allah ba irin malaman ga na garin su ba an gittawa malaman sai ya tawo ya sa yana ta kashin gudu kwarai ai ya shaddu adawan wato yana ta gudu mai tsanani lamma sami'a sadda ya ji labari bi takazibil qawmin rusula cewa mutane ne sun kare ta manzanni ga ya iso da gudu ya kama wa'azi shi ma kala ya kawai ya ku mutane na ita bil mursali ku bi manzannin nan manzannin nan ku sake su ku ban magana ɗaure su kuma bi su kowa da kowa ya musulunta ya bi su wa tabi'u man la a ajra ku bi wanda bai tambaye ku jinga wanda shi in ya wa'azi ne dan Allah shi ka yi ala da salati shi dan Allah kawai ya ka aiki ne wa mota duna su a ne kun gani wato abin da ya hujja da shi ya ba su kuɗi ba su ansa ba shi ɗaya na hujjar zuciya su a malama Allah amma malami ya zama yaki halal yaki haram da ma yaudara da wani abu sai su zubar da mutunci abin da mutunci a malamai ko yi shi a shirya maɗan siyasa dubara ka kawo kuɗi kaza a yi kaza a yi kaza shi yasa za ka ga wanda ya shiga takara to za ka je yana sukan malamai za ka je yana sukan malamai don ya samu miyagun malamai ya samu miyagun malamai ya kwasa kullum a shirya mai ga lalura kaza kullum a shirya mai in ba a yi kaza ba a cin zaɓe a yi kaza kullum miliyoyin kudin mutane aka ansa ta shi za ka ga sai karshe sai ka ji ɗin siyasa na haɗin wallahi shi bai san malamai haka suka ashe babu na Allah a akwai na Allah malaman ka dai abba na Allah ba eh malaman ka dai abba na Allah ba wanda ka kwaso eh, don ka rutsa ko da kai ko da kai hinci aka ce zabi to wayannan malaman naka su abba na Allah ba hanyar nan da ka shirya ta ka samu irin malaman ka shi ɗaya na abin da za a ce amma akwai malama Allah kam saboda haka ya ce abin nan ku bi wanda bai tambaya ku jinga wanda ko ɗari bai tambaya ku sai daga nan faƙila lahu sai an ce mai an ta aladini halan kai ka bi addinin nan malaman qala wa mali da a'budu faɗa rai wa mali la a'budu allazi fadarani wa ilayhi turja'un أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ya ce eh, a kan addinin sa nake mana wa maliya me zai hana ni la da ladi faɗar ni me zai hana ni in bauta wa Allah da ya halice ni kun ji don ya ba da kuɗi ba an sana bai gane Allah da ya halice shi na gaskiya wa maliya me zai hana ni la da ladi faɗar ni ba zan bauta wanda ya halice ni ba ai ni ai la mani ali babu dalilin da zai hana ni min ibadati ga bauta mai kuma shi ya halice ni ai mawjudu muqtadiya an samu abin da ka tilasa mai in bauta mai wa antum kazalika kuma akwai dalilan da ka tilasa ku dole ku bauta wa Allah wa ilaihi turja'una ba'da mauti ko kuna so ko ba ku so in kun ka mutu ga Allah na aka baishe ku fa jazi kun bi kufrukum ya saka muku da kafirci na kun kai a attakhidhu abin nabi alhamzataini eh, minhu ma taqaddama bi abin a anzartahum abin nan Eh, wa huwa abin istifhamun bi ma'ana annabai. wato bani bani rikon wani wanda ba Allah ba a atafi zaman duni bani rikon wani wanda ba Allah ba ai gairi wani ne alata abin bauta in yuridin rahman bi durrin kun ga ya gane tun da ake ana ta yi madane a addu'o'in mushrikai ana ta an sa awaki ne bai warke ba sai yau malamai sun kai mai addu'a kyauta ba su an shi ko ɗari ba kuma ga ɗan ya warke to shi na yace abin nan in yi yuridin ramani bidurrin in ramani ya nuhi ne da cuta ga ɗana to la tuguna anni shafa'atun shay'an duk abin da kuke bautawa na allolin na alihan nan ceton su bai mini amfanin kaumi wala yanke zo ne kun ba su ya tsamar da niya sabatu aliha allolin ba su ya tsamar da ni ga duk matsalar da na faɗa na waka cikin matsala shekaru da yawa ɗana bai da lahiya sun kasa warkar da ni إني إذا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت إني آمنت بربكم فاسمعون إني إذا كنا إني بر الله واندي أهل التيني ai in abatu gaira la in bota ma wani wanda ba Allah ba kamar wanda kuma kuke yana magana da mutane ne kenan labi da lalin ne yana cikin bata bayanan kun ga kenan su yana cewa suna cikin bata bayanan bayananne inni amantu bi rabbikum kai jama'a ku saurara da kyau in inni amantu bi rabbikum ni na imani da Allah ubangijin allazi ai Allahu Allah alladhi huwa rabbi wanda shine ubangiji na wa rabbu kullil khaliqi shine ubangijin duka halittu fasa ma'uni ku saurare ni ai isa ma'u kauli ku saurari magana ta sama a kabulin saurare na karba ku saurari magana ta ku bi abin da nace muku ku to ku bi shi ila da kullu janna ila da kullu janna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi وجعلني من المكرمين ولوكتين نان سي تأران سوى توبي دادي بدتي مسزاهي سي سنكا يتجيوها تيدا دوا توها يموت farajamu sun ka jiya mallah habiban najjar ba su kashe malaman ba amma sun kashe mallah habiban najjar saboda shi a tare da su kuma ya bi abin nan masu wa'azin sai sun ka kashe shi wanda ya buɗe wuta mutane malaman ma ba su bude wuta haka nan ba ai shi yasa aka so duk mutumin da ya musulunta da musulunta ta a shi karatu a shi karatu yau ita ta babban matsalar da muke da ita yanzu jiya ma mutum arba'in kusan da biyu suka musulunta to amma abinda an matsalar mu ba mu da wata makaranta da muka iya kawo wadda wasu masu ƙarfi sun ka hada wadda za mu iya kawo musu suna nan kullum suna musulunta amma yau ma a wanda suka ce a zo garin su za su musulunta yau din gama to amma duk wanda sun ka musulunta dan abin da ɗaya muka iya na muka yi musu babu wani mai ba da gudunmawa saboda haka in mutum ya musulunta karatu aka sa a bashi a bashi karatu sosai wanda zai taimaka mai a bari ya laita kwami ya alamuna kai ce da a ce mutane na sun sani yanzu in mutum ya daure haka ya rika addini haka har an ka kashe shi da ya ka shiga ya laita kwami ya alamuna dole a ce mutane na sun sani su ma su shigo su ma a kashe su shiga aljanna kun ga bai bakin cikin mutuwa ba bai bakin cikin ta ba bi ma gafara li rabbi da a ce mutane na sun san gafarar da Allah ubangiji na yi min ai abinda magafara abinda nan magafara abinda nan bi ni da gafara ta yi waje alani mina mukarrami na kuma ya sanya ni cikin waɗanda ake karramawa bil mujaharati an dini ne to kai tsaye ne bayyana addini ne kuma wal musabara ne ya hankuri ala aziyatin ga cutar su inda a ce abin nan mutane na sun san karramawa da Allah ya yi min to da sun yi to sun yi wa dalili to ya Allah muna ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula yadda ka karrama habiban najara Allah ka karrama mu da shiga aljanna haka saboda girman ka Allah ka karrama mu da shiga aljanna haka nan saboda girman ka Allah ka kasa mu wuta saboda rahamar ka Allah ka kasa mu wuta kuma Allah ka shirya mana iyali da zuriyar Allah ka wake mana kasar nan ta mu ka zaunar da ita lahiya duk wanda ka san mana wace sharri gare mu Allah kai mana magani ne kuma Allah ka hana mai nasara insha Allah nan za mu fara ya halitta a diba alkur'ani amma waya rika ta akwai aiki ciki akwai mace-mace gare ta saboda ka ƙur'anin hannunka haka sa'a annabi ana sallah suna rika ƙur'ani eh, limamin aisha ma wanda ka ba mata annabi sallah da sauran matan da ka tawowa gidan nan aisha ba ta yadda ya ba da sallah ba sai ya rika alkur'ani ga tahajjud sallar dare saboda haka ya halitta a rika alkur'ani amma dai abin da ya sha hansa aikin na da yawa gaskiya gare shi shi ba kamar rika qur'ani na ba to aiki in yayi yawa yana bata sallah in yayi yawa saboda haka kakka rika hansa ka rika qur'ani yayi Allah ya taimake mu yayi salatu da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Kun mana roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu badi'u samawati wal ardi zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka yi musu rahama ya Allah ka gafarta musu ka yi musu rahama ya Allah ka haskaka musu rasu masu rai cikinsu kuma Allah ka yi musu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka gafarta ma uwayensu kuma ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka gafarta mana baki daya muna karo roƙonka Allah bai kan husna Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalinmu dukkan iyalan ma Allah ka gafarta masu Allah ka ba su lahiya cikakka Allah ka ba su imani cikakke Allah ka kyautace zamantakewa da mu'amala tsakanin mu da su Allah ka ba mu ikon tsare amanar da muka dauko ka ba su ikon tsare amanar da suka dauko da mu da su Allah kai muna kyakkyawan karshe Allah ka sa aljanna makomanmu. Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu diyan da ka bamu da waɗanda za ka bamu nan gaba Wayanda mun ka gani da waɗanda ba mu gani ba duka Allah ka gafarta musu zuriyar mu gaba daya Allah ka gafarta musu kuma Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albakari ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka sa su zama na ido gare mu a nan duniya da lahira Allah ka sa su zama ni'imaka da rahamaka gare mu duniya da lahira saboda girmanka Allah muna nan mun mutu Allah ka kare mana su Allah ka rika mana su Allah ka haɗa mu aljanna da su in kiyama ta yi Allah muna roƙonka dukkan buƙatunmu na alheri Allah ka biya mana duk wata buƙata wadda kai yadda da ita wadda muke da ita alheri Allah ka biya mana ita ba da dadewa ba wanda kuma ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana ya Allah duk wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin gidajenmu ya Allah ka kare mu wajen gidajenmu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu da rana ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya inda duk muke Allah ka kare mu ko ina muke Allah ka kare mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga manahicin duk wani minahiki ya kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri duk wanda ka san manowa ce gare mu sharri na Allah kai muna magani ne Allah duk wanda ka san manowa ce gare mu sharri na Allah kai muna magani ne saboda girman ka Allah ka an sa mana addu'o'in bi hurmati bismillahir rahmanir rahim li ila bi quraish ila bi rihlat ash-shita'i was-sayf fal ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa منوع ya خوف يا الله منا allah an الله أنسى addu'o'in mu. dukkan bayan ka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka gabarta musu waɗanda sun roƙe mu addu'a cikinsu da wayanda ba su roƙe mu ba Allah ka gabarta musu Allah ka yaye mu musulmai dukkan zunubansu Allah ka shiya wa musulmi ɗiyansu Allah ka shirya musulmi matayensu Allah ka shirya musu uwayensu Allah ka shirya kannai da yannan musulmi inda da suke Allah ka gafarta musu Allah ka biya musu dukkan bukatunsu na alheri wanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda duk musulmi ka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin mu ya Allah ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mana imanin mu ya Allah ka kare mana lahiyar ya Allah ka kare mana rayukanmu ya Allah ka gafarta mana duk wani abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi duk wata damuwar da muke da ita Allah ka gusar da ita duk wani tsoro da muka ji Allah ka yi mana magani ne kuma duk wanda ya ba mu tsoro da gangan ya ba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ya Allah ka ba mu tsoro da ganga Allah ka ba shi tsoro duk wanda addinin ya ce